eh yanzu yana nan kam na nan gudun mahijira din nan da mu yanzu muna cikin alin haulayi ne yanzu taimakon da taimakon Allah da taimakon mutanen mubi sun suka rike mu a wannan makarantar mubi muke zaune to yanda kuke zaune a nan wannan makaranta a wannan hali ya kuke jin labarin wannan suke gida kuma fa eh wanda suke gida dai yanzu mu mun bar wa Allah komai dai a wajen ubangiji muka bari don a tun wannan abun da ya faru yau kwana daya daya yau kwana goma sha biyar. Wasu dimbin 'yan gudun hijira ke nan da suka kaura cewa gidajensu a garuruwan Goza da Dambo zuwa jihar Adama ke bayyana halin da suke ciki. Malam Muhammad Jubaru Buba na haɗakar majalisar musulmi a yankin Mobi na ma cikin jami'an da ke tallafawa 'yan gudun hijiran ya kuma bayyana min cewa yanzu haka ma yawan 'yan gudun hijiran na fakaruwa yayin da wasu mata kuma ke haihuwa. kuma muna samun dai karuwan mata masu aihuwa to alhamdulillah muna ba su da iya gwargwadon abin da jama'a suke kakkawa na abin da ya shafi abincinsu wajen kwanciya magani da dai abin da ya dan kama ya wace mana insha Allah kuma wasu daga cikinsu muna ɗaukan ɗawainiya wasu na cewa sun gane inda ƴan uwansu suke ba kuɗin mota muna arinjin muna komar da kowa inda yake samun natsuwa insha Allah Eh lafiya kallo ga ɗaya nan daga cikin su ma bari in haɗa ka da ita su magana. Ya kallo alhamdulillah. To alhamdulillah me aka samu ne? An samu namiji. To Allah raya mana na ce to yanzu wani hali kuke ciki? Eh to gashi dai muna ta fama dai amma alhamdulillah suna taimako sosai. To wani taimako kuke son a baku? Eh to <laughs> duk abin da dai mun samu dai ba mu ci ba. shi ko alhaji abdullahi umar shugaban karamar hukumar tongo ya ce yanzu haka akwai yan gudun hijira da dama a yankinsa ciki ko hada yan gudun hijiran jihar taraba wanda fadan kabilanci ya raba da gidaje daga karamar hukumar ibbi allah tabbas akwai daga ibbi daga gwaza da dambuwa suna nan wurin mu a tongo kuma lallai alal ga muna taimaka musu a cikin abinci da maimai mun dan taimaka musu eh to suna nan dai ba wani dama don wasu mun je mun sa su a gidajen yan uwansu wasu kuma sun dan ba su wuri suna zanne To sai dai kuma ga shugabannin al'umma irin su Alhaji Abubakar Abdullahi Sardaunan Micika na maganin fa akwai buƙatar kai tallafi ga al'ummomin yankunan Madagal da Micika wanda su ma matsalar har hare in bindiga ke shafa. A kai agaji a wayannan wuraren sannan kuma gwamnati tunda an tattara kuɗi na taimakawa wayanda suka jikkata irin wannan eh, eh, eh, damuwan lallai a yi da wuri kuma a naɗa kwamitoci a sa da wayanda suke wayannan garuruwan da abin ya shafa. ba a ɗauko mutane daga nesa wanda san tarihin mutane ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya